radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 A radio hausa voh daga nan birnin Ta'iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumit su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa duk tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salihu usman kasina. ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 21 ga watan oktoban shekara ta 2021 da ya daidai da goma sha hudu ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 188 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan oktoban shekara ta 1833 aka haifi alfred nobel wanda masanin ilimin kimiyyar lissafi ne dan kasar ingila bayan kammala karatun jami'a nobel ya gudanar da gwaje-gwaje da dama har sai da ya kai ga gano sinadarin dynamite wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa bamamai da kuma fasa duwatsu saboda ƙarfin tarwatsewarsa amma saɓanin yadda alfred yake zato gwamnatoci a duniya su rika yin amfani da ilimin da ya gano wajen kera makamai wanda suke kashe mutane masu tarin yawa a yaƙe-yaƙe saboda haka alfred nobel kafin rasuwarsa ya bar wasiya kan cewa rika daukar dalar amurka miliyan guda a kowace shekara a bayar da ita kyauta ga waɗanda suka yi fice a abubuwa da suka shafi zaman lafiya da kuma ilimi mai amfani ga mutane nobel ya yi wannan wasiyar ne domin ƙarfafa zaman lafiya da kuma yin bincike mai amfani ga al'ummomin duniya amma daga bisani kyautar nobel ta ɗauki salo na siyasa inda manyan kasashen duniya 'yan jari hujja suka yi tasiri a cikin lamarin bayar da kyautar ta nobel a duniya. masu saurari kwakwan san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan oktoba shekara ta 1960 kasar somalia ta sami yancin kanta kasar somalia dai tana gabacin nahiyar afirka ne kuma faɗin ƙasar ya kai kilomita murabba'i 639,657 sannan harshen ƙasar somali dai shine yaren somali da kuma larabci kamar da kuma wannan ranar ake la'akari da ita a matsayin ranar kasa a kasar ta somalia. kasashen italiya da ingila ne dai suka fara yi ma somaliya mulkin mallaka a lokaci guda kuma a lokaci guda ne suka bata 'yancin kanta a rana irin ta yau da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau aitullah muhammad da mahadi kani shugaban majalisar ƙwararru masu zaben jagora a ƙasar irin ya rasu an haifi ayatollah mahadi kani a ƙauyen kan wanda halin yanzu wani bangare ne na birnin tehran bayan ya kammala karatu na sakandare a ƙauyen su ya je birnin kom inda ya fara karatu na addini a gaban manyan malamai na lokacin yana da shekaru goma sha bakwai a duniya malamin dai ya sha ɗauri a lokacin gwamnatin sarki sha saboda goyon bayan da yake baiwa yunkurin jin juhali a ƙasar bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar irin kuma ya rike mukamai da dama waɗanda suka hada da shugaban kwamitin jin juhali ministan cikin gida da kuma firaministan ƙasar iran shugaban majalisar ƙwararru mai zaben jagora wanda kuma shine mukamin da yake rike da shi har zuwa lokacin da ya rasu a rana irin ta yau jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Adala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta ga labaran duniya mai karantowa muhammad aminu kasar iran ta tir da hare-haren ta'addanci da aka yi a birnin damascus na ƙasar syria sauyin yanayi na barazana ga rayuwar mutane sama da miliyan 118 a nahiyar afirka ƙungiyar jihadul islami ta ce haɗin kan musulmi shine zai ƙara martabar falastinu da sauran ƙasashen musulmi koriya ta arewa ta zargi amurka da ɗaukar mataki mai harshen damu kan gwajin makamin linzami da ta yi yanzu kuma ga cikakkun labarun ƙasar iran ta yi da hararen ta'addanci da aka kai a birnin damascus na ƙasar syria makatar rufin wajen kasar iran sa'id katib zade ya yi da harin ta'addanci da aka kai a birnin damascus na kasar syria kana ya nuna jimami da jajintawa iyalan waɗanda abin ya ritsa da su har ila ya bayyana harin na ta'addanci a matsayin na ragwanci wanda ba zai yi nasara ba wajen gurgunta kuduri da gwamnatin da al'ummar ƙasar syria suke da shi na yaƙi da ta'addanci da 'yantar da yankunan da aka mamaye da tabbatar da zaman lafiya a faɗin ƙasar. a jiya ne aka yi harin ta'addanci a birnin damascus fadar mulkin kasar syria kuma sanadiyar mutuwar mutane 27 ya zuwa yanzu tare da jirgin wasu mai yawa kawafin yada labaran kasar syria sun ce an kai harin ta'addancin ne ta hanyar tayar da mamai a lokacin da wata motar bas da ke dauke da sojoji take wucewa a wata bargada a cikin birnin na damascus sauyin yanayi na barazana ga rayuwar mutane sama da miliyan 118 a fadin nahiyar afirka rahotanni sun bayyana cewa sauyin yanayi zai yi matukar cutar da mutane sama da miliyan 118 musamman talakawa a nahiyar afirka saboda yawan ambaliyar ruwa tsananin zafi da za a fuskanta a shekara ta 2030 matukar ba ɗauki tsoron matakai na gagga wajen shawo kan wannan matsala ba kuma ana ganin nan da shekara ta 2050 abubuwan da ke samar da kuma abubuwan da ake samarwa a cikin gida zai ragu da kashi uku cikin ɗari kuma dusar kankara da ke kan tsaunukan gabashin afirka sun fara bacewa sakataren hukumar wmo ta kula da sauyin yanayi na duniya da haɗin gwiwar kwamitin tattalin arziki na ƙungiyar tarayyar afirka ya faɗi a cikin wani rahoto da ya wallafa cewa nahiyar afirka tana da tsananin zafi kuma kullum yana ƙara yin tsanani a tekuna da jawo ɗumamar yanayi da ambaliyar ruwa da kuma zaftarewar ƙasa. har illa ya rahoton ya ci gaba da cewa nahiyar afirka ta yi saurin zafi fiye da matsakaicin zafi na duniya a doron ƙasa da teku shekara ta ashirin ta kasance tsakanin ta uku ko takwas da ta fi zafi a tarihin nahiyar bisa la'akari da bayanan da aka samu da aka yi amfani da su a kai ƙungiyar jihadar islami ta ce haɗin kan musulmi shine zai kare martabar falastinu da sauran ƙasashen musulmi a wata da sakatare janar ɗin ƙungiyar jihar islami ziyad al-nakhala ya yi da manema labarai bayan taron makon haɗin kai karo na 35 da aka gudanarwa a birnin tehran ya yi tsokaci game da kyauta dangantaka tsakanin wasu ƙasashen laraba da rantacciyar ƙasar isra'ila inda ya bayyana hakan a matsayin shirin ta yaƙi ne kan al'ummar falastinu da kuma ƙasashen musulmi har ila yau ya ƙara da cewa haɗa kai da haramtacciyar kasar isra'ila tamkar taimaka mata ne ta kalubanci al'ummar musulmi don haka gwamnati taron haɗin kan musulmi mayar da martani ne mai zafi ga duk wani shirin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma ƙoƙarin ƙulla hulɗa da ita ta kowane ɓangare daga ƙarshe ya ce a yau muna ganin cewa haɗin kai shine aminci zaman lafiyar al'ummar musulmi da kuma kare masallacin kudus daga barazanar isra'ila shi dai taron makon haɗin kan musulmi an fara shi ne a shekara ta 1990 bisa umarnin wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran wato imamu Khomeini da Allah tabbata gare shi ya zuwa yanzu dai a gudanar da taron har su talatin da hudu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Koriya ta Arewa ta zargi Amurka da ɗaukar mataki mai harshen damo kan gwajin makami mai linzami da ta yi. Kakin ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ya faɗi cewa ƙasar Amurka tana ɗaukar mataki mai harshen damo kan yadda take fuskantar shirin pyongyang na makamai masu linzami da kuma zumuɗi da ta yi game da gwajin makamai mai linzami da koriyar ta yi a baya-bayan nan don haka ta buƙaci gudanar da taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya akan wannan batu har ila ya kara da cewa gwajin makamai mai linzami cikin nasara na baya-bayan da ta gudanar ta yi shi ne don tsaron ƙasar ba shi da wata alaƙa ko kuma barazana ga amurka ko wata ƙasa ta daban don haka ba buƙatar amurka ta nuna damuwa a kai ƙasar amurka tana sukar koriya ta arewa saboda gwajin makamai masu linzami da kuma inganta shi a lokaci guda kuma irinsa ne amurka take kera ko kuma take ingantawa wanda hakan ya fito da gaskiyar fuskar amurka a fili na ɗaukar mataki mai harshen damo a ranar talata ta gabata ce koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami na plastic nan take kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ya kira taron sirri na gaggawa kamar yadda kasashen amurka da birtaniya suka bukata daga karshe za ku cewa kimanin mata tsari ne aka rantsar da su a matsayin alƙalai a karan farko a ƙasar masar babban jojin kasar masar muhammad hussein eldin shine ya rantsar da alƙalan mata guda 98 da su fara ayyuka a cibiyoyin shari'a na faɗin ƙasar a wani biki da a gudanar inda ya maraba da su kuma ya bayyana hakan a matsayin mataki mai muhimmanci sosai a cibiyoyin shari'a na jihohin ƙasar ta masar wannan yana zuwa ne bayan da shugaban kasar ta masar abdul fatah al sisi ya bukaci a sanya tare da damawa da mata cikin cibiyoyin shari'a da ke jihohin kasar wanda ya zuwa yanzu wa mata a cikin su wasu daga cikin alƙalan sun nuna farin cikin su na ganin mafarkin da suka daɗe suna yi ya zama gaskiya na ganin an shigar da mata cikin cibiyoyin shari'a a kasar matakin da al-sisi ya ɗauka a watan maris ya zo ne bayan da ƙungiyoyin kare haƙƙin mata a kasar suka yi kira ga shugaban kasar da cewa lokaci fa ya yi da za a rika damawa da mata a cikin harkokin siyasa da ma na shari'a a faɗin ƙasar ta masar to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara aminu ibrahim kiya kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wada sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai To madalla bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan kasar iran to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin ko hudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin lurston tsawonta ya kai tsawonta kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya. yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. Adala yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin wanda a cikin mai ya kawo muku wake-wake da kiɗe-kiɗe da mawaƙa daban-daban suka rera a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna ranakun makon haɗin kan musulmi ne da ake gudanarwa a nan ƙasar Iran. Wato wanda ya da lokacin haihuwar manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci su fata gare shi da Allah tsarkaka wannan yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi domin ya yaban manzon Allah fiye yan talikai annabi Muhammad. Bari koma gefe yana kuda Muhammad Faras domin gabatar da waƙar bege da ya yi. Ai saurare lafiya. هزار مرتبه شستن دهن به مشک و گلاب هزار مرتبه شستن دهن به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بیادبی گر نبود گر نبود پرده صفات محمد گر نبود پرده سفاد محمد خلق بسوزد زنور زاد محمد ساخت چون زر ناب ناصر مصر پرتبین پرتبین اکسیر التفاد محمد ساقی باقی مستی باقی ز باقیات محمد سایه نان جاون سایه نان جاون شعاف به حقیقت تا ایان نظمت جهات محمد من کیم من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز آجزم از شرح معجزات محمد در صف هیجاب در صف هیجاب وقت سولت اعدا کو خجل ماند از ثبات محمد کو خجل ماند از ثبات محمد Madala محمد محمد da wannan waka ta bege da ya gabatar mana kuma a nan zan jalin zamun shirin ganin lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki ya zama wajibi in dasa aya sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauke da sabon waƙar amma kafin na a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng Ya Muhammad 这是没烟酒茶的要么么，要么喊我。 madala masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da haɗumin su. A halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu ta ke cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.